wasalatu wasalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala bayan ka ƴan uwana musulmi Allah yana umartar mu mu ji tsoron sa mu kiyaye dokokinsa mu bi umarninsa duk wanda Allah ya shiryar shi kadai ne shiryayye wanda Allah bai shirye da shi ba ba wanda zai iya shirye da shi ya Allah ka shirye da mu ɗan wana musulmi mu ji tsoron Allah mu lazimci biyayya a gare shi tsoron Allah da ci gaba da yi masa ɗa'a da ɗauracewa saba masa shine zaman lafiyar mu, shine kwanciyar hankalin mu, shine tattalin arzikinmu shi ne albarka zuri'anmu Allah ta'ala ya mana ni'ima ko in ce ya mana ni'imomi masu tarin yawa wanda shi da kansa ya ce ni'imomin da ya mana sun fi ƙarfin ƙirgawa wa in ta'udu ni'matallah la ha inna Allah halaga furu rahi idan da za ku ce ku ƙirga ni'imomin da Allah ya muku Allah ya ce ba za ku iya ba ba za ku iya ba kirgawa kawai ɗaya biyu uku hudu biyar ba za ka iya ba ni'imar gani ni'imar ji ni'imar magana ni'imar lafiya ni'imar rayuwa ni'imar tafiya ni'imar ni'imomi ga sunan ni'imomin dukiya ni'imomin 'ya'ya ba za ka iya ba sai dai ka faɗi iya abinda za ka faɗa kuma wanda ka bari ba ka faɗa ba sallallanka abin da baka faɗa ba duban dubata da aka yan uwa musulmi daga cikin manya-manyan ni'imomi da Allah ya wa bayansa akwai ni'imar zuriya Allah ya baka zuriya wannan ba ƙaramin ni'ima bace Allah ya baka zuriya wannan ba ƙaramin ni'ima bace shi da kansa ya faɗa yace wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan Allah ta'ala ya sanya muku matan da za ku aura daga cinku daga jinsinku ba a ce ka auro giwa ba ba a ce ka auro jaka ba ba a ce ka auro kare ba ba a ce ka auro doki ba a ka auri yar adam yar uwarka da lakum min anfusikum azwajan bayan wannan ni'imar wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada daga waɗannan matan da za ku aura Allah ya ce sai muka sanya muku ‘ya'ya da jikoki kai ɗan adam matar ka ‘yar adam ɗanka ɗan adam ka ‘yar adam sannan jikokin kama duk ‘yan adam ne ba ka da jika a cikin karnuka ba ka da jika a cikin jakuna ba ka da jika a cikin dabbobi duka ‘yan adam ne shi kuma Allah ta'ala yawa ɗan adam abin da bai wa sauran halittu ba irin halittar ma da Allah ya maka babu wani abin halitta da Allah ya halitta haka babu shi in kana son ka ƙara gode wa Allah kalli halittarka kuma kalli halittar alhanzir kalli surar da Allah ya baka kalli surar giwa kalli surar da Allah ya baka kalli surar kare da jaki da doki babu wanda zaka ce ina ma an baka surarsa an bashi surarka babu kai ka san ko iya halittar da Allah ya maka an girmama ka Allah duka ya maka wannan manufar Allah ka gode masa ka bauta masa shi kadai Wanda razaqakum min al ba Allah ya arzuta ku daga dadadan abubuwa da haka yan uwa dan adam zuri'arka ci gaba ne na rayuwarka ci gaba ne na rayuwarka ko da ka mutu idan kana da 'ya'ya ba za a manta da kai ba za a ringa ganin 'ya'yanka zama maka alkhairi su su maka addu'a kuma duk abokanka da sun gansu ‘ya'yan wane ne Allah ya ji kansa sanadiyar abin da ka bari ana ganin su ana maka addu'a musamman idan ka yi abin da ya kamata game da waɗannan zuri'a taka sannan ‘yan zuri'a ci gaba ne na rayuwar ɗan adam baki ɗaya imtidadul bashariya shi sa Allah ta'ala ke cewa huwa ja'alakum khala'ifa fil Allah ya sa ku masu mayar juna waɗannan su tafi, waɗannan zo kakanni su tafi iyayen zo iyayen tafi, iyayen zo iyayen tafi jikoki zo jikokin jikoki haka Allah ta'ala yake khala'ifa bil ardi waɗannan su mai waɗannan waɗannan su mai waɗannan zuri'a da su ne ake ci gaba da taimakekeniya ‘ya'yanka da jikokinka suna ci gaba da mu'amala da ƙulla zumunci kana lahira ana ci gaba da zumuncin da Allah ya ƙulla maka ya baka kana samun lada sannan a sami tarahum sada da zumunci a sami mu'amala tsakanin dangin wannan da dangin wannan sulkan wannan da makwautan wannan ana ci gaba da mu'amala Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu kuma rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida ku ji tsoron Allah wanda ya halice ku daga rai kwaya ɗaya tallintal wa khalaqa zau jaha, kuma matar wannan ran kwaya ɗaya daga jikin wannan ran kwaya ɗaya Allah ya halice ta Allah ya halice Hawwa'u daga jikin Annabi Adam wa basa huma, kuma daga su biyun Allah ya yada rijalan kasiran wani sa'a maza da mata masu tarin yawa Allah ya ce ku ji tsoron Allah wanda kuke cewa a baku saboda shi ka ce a bani don Allah a bani saboda Allah wal arham kuma ku ji tsoron saba wa zumunci ku ji tsoron yanke zumunci inna Allah kana alaikum raqiba Allah yana nan ya sa ido akan ku ya sa ido akan ku ana lura da motsin ku da shirudinku to yan kamar yadda zuri'a ta zama ni'ima ce a gare mu kar mu manta kuma amana ce Allah ya dora a wuyan amana ce Allah ta'ala ya dora mana mu kiyaye ita kuma haƙin amana a kiyaye ta kar a tozarta ta haƙƙin amana a kula da ita kar a ainihin wulaƙanta ta Allah yana cewa inna Allah ya amurukum an tu'addul amanati ila ahliha a kiyaye da amana Allah subhanahu wataala ya ɗora mana amana ta kula da addinin ƴaƴanmu ta kula da halayen ƴaƴanmu ta kula da hankalin ƴaƴanmu ta kula da abokan ƴaƴanmu ta kula da abin da 'ya'yanmu suke kalla da wanda 'ya'yanmu suke saurara da guraren da 'ya'yanmu suke zuwa wallahi duk sai Allah ya tambaye mu kuma ya gaya mana ɓaro-ɓaro ya ce ya ayyu hallari na amanu ku an fusa kuma a halikun nara ku tsare kanku kuma ku tsare zuri'aku daga wuta wa godo hannasu wal hijara wutar da ba ta cin komai daga dutse sai ɗan adam annasu wal hijara alaiha mala'ikatun gilazun shidadun la suna Laha, ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ku sanya wiqaya ku sanya hijabi ku sanya sitira tsakaninku da wuta irin wannan wadda Allah ta'ala ya da labarinta kulawa da addinin ‘ya'yanmu shi ne farin cikinmu shi ne zaman lafiyarmu shi ne jin daɗinmu domin yaro in ya taso yana kula da an koya masa kula da addini ma'anar wannan zai fara kulawa da haƙoƙin Allah a kansa idan yana kulawa da haƙoƙin Allah ma'anar wannan zai kula da duk abin da Allah ya bashi umarni ya aikata zai kula da duk abin da Allah ya hana shi ya hannu daga cikin abin da Allah ta'ala ya umarce shi ya kula da haƙoƙin iyayensa ya kula da haƙoƙin dangin iyayensa ya kula da haƙoƙin abokan iyayensa ya kula da haƙoƙin maƙotan iyayensa da al'umma da yake zaune a cikinsu yayin wa musulmi Allah maɗaukacin sarki ya yi mana wasiya shi yasa za ka ga annabawan Allah sun kula da wannan janibi cikakkiyar kulawa wato kulawa da ɗora ‘ya'ya akan al'amarin addini Allah yana cewa ya yi amanu ita kula haka wa la tamutunna illa wa antum musulmi galibin ‘ya'ya galibin iyaye so suke ‘ya'yansu kafin su mutu sun mallaki kaza da kaza da kaza na dukiya kafin su mutu sun riƙe mukami iri kaza da iri kaza da iri kaza kafin su mutu sun wuce sa'a sun mallaki abin da sa'anninsu ba su mallaka ba sun rike mukaman da sa'anninsu ba su rike ba maganar addini ba wannan no problem ko sun iya ko ba su iya ba baya cikin abin damuwa muhimman abu sun mallaki duniya muhimman abu sun rike mukamai na duniya sun zama suwana a duniya Allah ta'ala yake wala tamutunna illa wa antum ga annabi Ibrahim abul anbiya yana cewa wa wasabiha ibrahimu banihi wa wannan magana da Allah ta'ala ya faɗa wala tamutunna illa wa antum muslimun sai Allah ya ce shine abinda annabi Ibrahimu ya wasiya ga ƴaƴansa banihi wato ƴaƴansa wa Yaqub da kuma annabi Yaqub jikansa yace ya baniya ya ku ‘ya'yana, inna Allah zaba kuma din Allah ya zaba muku addini da ya zaba muku addinin musulunci. Falata mutunna, kar ku yadda ku mutu, illa mai, illa wa antum musulmin. Fata kuna musulmi. Ku rike musulunci har ƙarshen rayuwarku. Ku rike musulunci ya ishe ku. Ku rike musulunci shine gatanku. Ku rike musulunci shine babban abin da za ku gada daga iyayenku. Am kuntun shuhada idza hadara yaqub al-maut idza qala li bani ma ta'buduna min ba'di annabi yaqub shi ma a lokacin da mutuwa ta zo masa ya tara 'ya'yansa da jikokinsa yana musu wasiya idza qala li bani ma ta'buduna min ba'di bayan na musu me za ku rika bauta qalu na abudu ilahaka zan bauta ubangijinka wa ilaha abaika wanda shine ubangijin iyayenka kai ma iyayen naka sune ibrahimu wa isma'il wai saka ilahan wahidan abin bauta kwaya daya wannan hannu lahu musulmuna. gare shi kawai muka miƙa wuya ya eh, luqman me yake ga ɗansa ya bunayya aqimi salata wa amur bil ma'rufi wanha anil munkari wasbir ala ma asabaka inna zalika min azmi al umur anya muna zama da yayanmu mu rika gaya musu irin waɗannan maganganu aqimi sala wa amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir ala ma asabat yayin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba mu labari a cikin hadisin da Tirmidhi ya ruwaito mana wanda ya tabbatar da ingancinsa annabi ya ɗauko abdullahi ɗan abbas yana ƙaramin yaro ya ɗora shi akan kuturin dabbar da yake kai ya ɗora shi a bayansa ya ce ya gulam ya kai ɗan ƙaramin yaro inni wa'allimuka kalimat zan koya maka waɗansu kalmomi na rayuwa kalmomi na zaman lafiya kalmomi na tsira kalmomi na arziki kalmomi na farin cikin duniya da lahira waɗanne kalmomi ne wannan ihfazillah eh, ya farka ka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka ma'ana duk abin da Allah yake so a kiyaye kiyaye shi kai kuma ka bar wa Allah abin da kake so a kiyaye maka Allah yana son ka kiyaye ganinka ka kiyaye jinka ka kiyaye harshenka ka kiyaye farjinka ka kiyaye cikinka duk abin da Allah baya so a yi da waɗannan gaban karkai yi e fadin laha ta jiru idan ka kiyaye Allah ma'ana ka kiyaye abinda Allah yake so a kiyaye ko da yaushe zaka ka samu Allah gaba gare ka ma'ana da ka ce ya rabbi sai Allah ce na'am sai a biya maka ka saboda ka kiyaye dokokin ubangiji Allah subhanahu wataala idza sa'alta fas'alillah ka koya ma ɗanka kada ya zama ɗan jagaliya kada ya zama mai matacciyar zuciya mai yawa mai yawa roƙe-roƙe ka koya masa kuma ka ɗauko koyawar da kai masa daga maganganun manzon Allah iza sa'alta fas'alillah in zaka roƙa karka damu karka bar zuciyarka ta mutu kana ta roƙe-roƙe roƙi Allah duk wanda kake son ya baka je kaga ya Allah Allah sawa ne ya bani wallahi da kansa zai kawo maka da kansa zai kira ka ya baka ba sai ka je ya wulakanta ka ba wa idza sta'anta fasta'in billah idan zaka nemi agaji zaka nemi dauki ka nemi agajin Allah ba a neman agaji a wajen wanda ba Allah ba ba a nema amma agaji iri biyu ne akwai wanda ya haramta ka nema a wajen wani akwai wanda ya halatta ka nema a wajen wani kana iya neman agajin ɗan sanda idan mugaye sun kawo maka hari aikinsa ne Allah ya ba shi dama ya ba da gudunmawa a matsayin aikin da aka ɗauke shi ya yi za a biya shi albashi saboda kai aka ɗauke shi ga kaya zaka ka karfin ka bai kai ba kana iya neman agajin wani ya tallafa maka a dora maka kayan amma duk abin da aka sani a shar'ance da al'adance ba mai iya yinsa sai Allah karka nemi agaji akan wannan a wajen wanda ba Allah ba karka nemi haihuwa ce wane ina roƙonka ka bani ɗa wane ba ruwa da kake jin wawayen mutane suna cewa halliru ba ruwa mu sha ba san kansu ba ne jahilai ne karkare ka tasu ba mai ba ruwan sama sai Allah ba mai ba 'ya'ya sai Allah ba mai ba lafiya sai Allah ba mai karewa daga shari sai Allah in ka riƙe Allah ka gama wani ma'aikaci na tsaro muna magana da shi yake cewa ba ne ka yi hankali da mu na ce me ya faru ya ce wallahi shekara ta shida babu abin da ake koya min sai shari na fi zaton kage wa ma'aikatarsa ma'aikatar tsaro ba ta koya wa jami'an tsaro shari'a haka na fahimta haka nake zato amma ya ce shi shida babu abin da ake koya masa sai yaya zai yi wa mutane shari in ya ga dama ya kirkiri shari ya ɗora maka kuma yadda za ka yi na ce so ai kai ba abin tsoro bane ni kuma yau na haura shekara sittin ana koya min yadda zan kare kaina daga shari na san abin da zan gaya ubangiji ya bani kariya daga abin da aka koya maka kai shekara da kai ni kuma na fi shekara 60 ana koya mu kai naka in yi nawa mu gani in ka saki Allah ka gama yawo in ka rike Allah ka rike komai dan uwa musulmi ya'ya amana ne a wuyanmu sannan karka mace wai dan an ce ya'ya amana ne Allah ya baka da arba'in ya baka da hamsin ya baka da talatin ya baka da kaza ya baka da adadi maza da mata ya baka kaza ba wannan ne ni'imar kawai ba eh ka samu yaya ni'ima ne amma ba shi ne ruhin ni'imar ba Allah ya ce kar ku rudu da yayan da na baku karku tsammaci wai tulo muku yaya da dukiya da nake wai alkhairi ne wannan Allah ya ce a ya hasabuna suna tsammanin manu numiddu wan yi min malin wa banin abinda muke agaza musu da shi muke tunkudo musu muke ba su na daga dukiya da yaya misari ulam bil khairat muna gaggauta ba su alkhairi ne Allah ce ba haka abin yake ba balla ya shurun ba da ba shi ne ba ai akwai inda ubangiji ya fito baro baro yake gaya mana cewa ya'ya fa suna iya zama shari kan ubansu ‘ya'ya suna zama maƙiyan iyayensu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahadharuhum ku yi taka tsantsan da iyayenku ku yi taka tsantsan da jikokinku ku yi taka tsantsan da matanku Allah ya ce a cikin su akwai aduwwan lakum maƙiyanku wanda za su tunkuɗa ku cikin wahala za ku tafi ku je ne ku nemo haram sai maka muku wajen saba ma Allah Allah ce fadaru ku yi tagazar ya ce ina ma amwalukum wa auladukum fitina ku da yayanku Allah ce fitina ce a gare ku fitina ce wallahu inda hu ajrun aziz Allah subhanahu ta'ala. ya girmama ka kai dan adam da yake a sura da yake yace ya ayyuhal insan ma garraka bi rabbikal karim ya kai dan adam me rude ka me dauke maka hankali me shagaltar da kai me yasa ka juya wa ubangijinka baya allazi khalaqaka wanda ya halice ka ya ya ya ya ya halice ka fa adalaka ko ma garraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa adalak ya daidaita ka Ƙafarka, kafafuwanka guda biyu da ɗaya ta ɗaya tsawo da sakan da ainihin ɗaya basa goman inci ɗaya tafiya ka ba su daidai ba wannan hannun naka guda biyu da ɗaya ya fi ɗaya tsawo sai ya bayyana a tasarrufinka inda Allah ya ajiye maka gabban da ya ajiye maka nan ne yafi dacewa aje ya ajiye maka idanka inda ya aje ai ka kan fara idan fara akan ta yake inda za a maida maka idananka guda biyu tsakiyar kanka ka shiga matsala ana ruwa ba dama ka fita in ka ce bari in sa hula in fita za ka fita ba ka gani don ka rufe idan haƙoranka da Allah ya ga dama sai ya maka irin na giwa mu gatsiya amma sai ya maka irin naka wani ma ka ga an haɗa masa da wushiriya ko da waɗanda Allah yake ba haƙora manya za ka ga dai ba yadda za ka kwatanta su da haƙorin alhanzir ko na giwa ko wasu dabbobin da Allah ta'ala ya halitta kuma su ba halittarsa ce yana son su amma yana son ya nuna bambanci tsakanin kai da su yan wa musulmi bayan ni'imar da Allah ya mana ta samun zuri'a to muna buƙatar kuma mu samu zuri'ar saliha mai kwantar da hankali mai sa sanyin gani shi yasa bayan Allah na ƙwarai suke cewa ne wallazina na rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqin Allah ka sanya ƴaƴanmu ƴaƴanmu da zaka bamu Allah ka sa su zame mana sanyin ganin ido Allah ka sa su zame mana sanadiyar farin ciki wanda ɗansa bala'i ne a gare shi to da yawa daga cikin mu ƴan uwa muna taimakawa wajen bala'in da yake samu mu daga 'ya'yanmu akwai sakaci wajen ɗaukar nauyin da Allah ta'ala ya ɗora mana ka ringa haihuwa 'ya'yan da kai ka sani tsakaninka da Allah ba ka da ikon ɗaukan ɗawainiyarsu ba ka da ikon ɗaukan ɗawainiyarsu wallahi wani bawan Allah ya taɓa zuwa gidana na zo na same shi ana ruwa da daddare a ƙofar gida a zaune ya ce taimako ya zo nema na ce na me ya ce wallahi wata makociyarsu ce mutuniyar kirki mai ibada mai kiyamun laili mai yawan karatun alkur'ani da inda ake tafsiri ba ta sakaci kuma ta nuna ba wanda suke so sai shi da haka nan gobe za a daura musu aure amma babban matsalarsa sadakin da zai biya ne baya da shi ni kuma na san wannan bawan Allah na ce ta malam da wani abin ka tambaye ni da ya fi min jin daɗi in taimaka maka a kansa na sani kai sana'arka a taɓa kake yi babur ne wata baiwar Allah ta baka kake yin a taɓa da shi kuma ta kwace babar ɗanta saboda baka kawo balan a iya sani na a yanzu baka da sana'a kuma a iya sani na yanzu matan ka uku a iya sani na kowace ɗaya daga cikin matan nan naka uku tana ɗaya daga cikin gidajen haya kana haya a can gidan da ka daya kana haya a can gidan da ka daya kana haya a can gidan da ka daya kuma ƴaƴanka saboda larura karancin samu a iya sani na babu guda ɗaya mai zuwa makaranta maimakon ka ce da ni an wayi gari yau babu abin da za a ci ko an wayi gari yau da wata larura ta rashin lafiya da makamantanta sai ka ce da ni in taimaka maka ka karo mace ta hudu a wannan halin da kake ciki ta ai malam aure ai Allah ya ce du dan adam kafin ya halice shi ma ya halice abin da zai ci na ce amma ya ba shi hankali duk wanda ya taimake ka akan wannan wallahi bai taimake ka ba bawan Allah ne ya fushi ya ce sai a haukan mimbari ana ta surutu amma ba a aiki da abin da ake faɗa na ce zage yadda kake zo in ka gaje ni zage inda yana fitowa da ko ina da na zage ko ina zage amma dai ni ina ganin duk wanda ya taimake ka karo mace ta hudu bai taimake ka ba bai taimaki 'ya'yanka ba bai taimaki matanka ba yan waka miki mai amfanin ka tara mata baka ‘ya’yan da ka samu ba sa karatu ‘ya’yan da ka samu ba su rastura wadatacciya ‘ya’yan da ka samu ko ina kowa fita yake yi abinda hali yi wani zuwa zai fada hannun mutanen banza saboda ka kasa rike shi kuma ka ɗora ma addini cewa addini ne ko har waɗansu ma su kawo wani hadisi wai an kawo wani ya aure ya kasa rike matar ya kasa rike yan wai da zo ya ga annabi sai ce ƙara. ya je ya ƙaro rayuwa ta ƙara tsanani wai annabi ya ce masa ƙara annabi mai hankali annabi mai tausayi annabi mai adalci ba zai hawaika ba saboda haka uwa amana ce a wuyanmu to abinda nake so in ja hankalinmu uwa kun ga wani mugun makami wani mugun makami da mu da kanmu muka bari yake yaduwa a tsakankaninmu waɗansu bayan Allah kurin saboda samu kuɗi suka halatta wa kansu sayar da ƙwaya sayar da kayan maye domin wannan kayan dandanan ake yin arziki yanzu za ka ga shagonka na matsayi da magunguna ya cika yanzu za ka ga kana sayan filaye da gidaje yanzu za ka ce fananka ya canja yau za ka zaka kana sai da wani fanadol da paracetamol ka koma sai da kwaya ka koma sai da kayan maye saboda haka nan sai ka ga mutum ya manta da Allah ya manta da manzon Allah ya manta da addinin Allah ya manta da makautaka ya manta da sanin ya kamata kuma ka shi wai wai wai wai yana sallah kudin saboda ya samu kudi ku duba ko irin bala'in da suka jefa mu ku duba wannan bala'i na daba wannan bala'i na daba da muke fama da shi suwa suka ja mana wallahi uwa idan ba ku tashi tsaye ba akan duk wanda kuka san ya ɗauki sana'ar sai da kayan maye a cikin unguwanninku a cikin ƙananan ku, a cikin layukanku to ba ku tausaya wa kanku ba Allah ko ba zai tausaya muku ba kowaye ku hana shi wannan sana'ar ku hana shi tunda bai jin tsoron Allah idan kuka tabbatar bisa yaƙini yana yin wannan mummunan sana'a in kuna jin tsoron in kun kai shi ba za a hukunta shi ba ko zai ba da cin hanci ya tsira ku ɗauki mataki na ainihin wato nunawa eh, hukumomi cewa ga fa abin da kuka tabbatar wane yana yi in ko dai a maganta muku ko ku maganta wa kanku domin makomar 'ya'yanku ce makomar zuri'a ku ce dole ne ku ɗauki mataki kuma mun ga unguwanni kowa ya sa abubuwan da suka riga faruwa wani roƙi can a baya unguwanni irin su kofar nasarawa yan unguwannin sai da suka ɗaukan kansu dole suka hana wannan sana'ar duk wanda aka san yana wannan sana'ar unguwa sai da suka yi kokarin hana shi yau ga unguwannin sun zauna lafiya babu dalilin da za ku bari a lalata muku ƙwaron 'ya'yanku a mai da su su ɗauki makamai su ringa kashe junansu shi kenan don wani kawai ya samu kuɗi don kuna jin cewa kar ku baɗawa ne jahushinku to ai kuma Allah zai jahushinku sai ku zaɓi ɗaya ‘yan uwa musulmi abu na biyu ‘yan uwa bayan mun faɗi haƙoƙin iyaye akan yayansu mu kanmu al'umma akwai nauyi a kanmu waɗannan yara masu faɗan daba hayanmu ne ƙannanmu ne maƙotanmu ne ‘ya'yan abokanmu ne mu kirawo su dole ne mu jawo su a jikinmu mu zo mu tara su mu kira su mu nuna musu muna ƙaunarsu mu nuna musu muna jin tausayinsu mu nuna musu mun damu da halin da suke ciki babbar matsalar mu in mun ga mutum a cikin matsala sai mu da ba mu cikin matsalar sai mu je mu zauna mai ta mitin wai za mu warware masa matsalarsa ba haka annabi yake ba annabi in ya ga mai matsala kiransa ake yi kiransa yake ya zauna da shi ya ba shi abin yi bayan ya masa tambayoyi wani bawan Allah kullum ya zo ya roƙi annabi a ɗauka a bashi ya dawo gobe ya roƙa a ɗauka a bashi ranar sai annabi su kai zo kai kan baka da wani sana'a ne sai ban da sana'a to baka mallaci komai ce wallahi ni ban da komai daga wani ɗan akumari da nake ɗora a gadon bayan dabba sai kuma ɗan kula da nake zuba ruwa in sha ce je kawo musu ya je ya kawo waɗannan abubuwa guda biyu annabi da kansa ya daga waɗannan abubuwa a cikin sahabbansa man yashtari zai hazaini waye zai sai waɗannan abubuwan guda biyu daga wajena wani ya miƙe ya ce ya rasu na saya dirhami guda annabi ya kyale shi ya ce man yazidu ala dirham waye zai ƙara akan dirhami ɗaya wani ya ce ya rasulullah na saya dirhami biyu ce kawo kudin ya kawo kudi ya bashi annabi ya dauki dirhami da ya ce je ka siyo kayan abinci ka gida ka dawo ina neman ka ya je da dirhamin nan daya ya sai wadataccen kayan abinci ya kai wa iyalinsa ya dawo annabi ya dauki ɗaya dirhamin ya bashi ya ce je ka kasuwa ka siyo min ruwan gatari ruwan gatari banda kota ya je sai ruwan gatari ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallama yasa aka ciro reshen bishiya aka gyara aka gyara aka yi masa kota ya dauki wannan gatari ya bashi ya ce ka je na baka kwana goma sha biyar ka ringa zuwa jeji ka yi itace ka kawo gari ka saida ka koma jeji ka yi itace sahabin annabi ba sahabin annabi annabi ya ce ya je ya rika yi itace ya raɗo a kansa kai ka fi ƙarfin a ce ka yi garuwa kai ka fi karfin a ce ka yi dako amma baka fi karfin kaskantar da kanka da wulakantar da kanka kana yawan bara ana wulakanta ka ana gaya maka magana banza kuma in ka karɓi kudin ka je ka sha kwaya da su sai da ya kwana goma sha biyar annabi ce karka ya danganka sai bayan kwana goma sha biyar bayan kwana goma sha biyar sai gashi ya zo majalisin manzan Allah sai annabi ya ga mutumin nan yayi wata irin ƙiba. ya samu lafiya kuma ga wahala yana yi ya samu yanci yanzu guminsa yake ci ya daina bara shin kwana goma sha biyar kamanninsa sun canja annabi ya ce ya aka yace ya rasu lalai Allah ya sa albarka cikin umarnin da ka bani yace kaga dai nan ya rasu lalai kudi ne na Ya ce kuma gidana yana nan da wadace da abinci yanzu ni ban da wata matsala kuma na samu sana'a haka ake yi ka kirawo shi kamar shi wa yaran nan da kuke gani wanda suka faɗa wani marasa lafiya ne ba su da lafiya marar lafiya komai ƙauyancinsa komai ƙazantarsa baiwa ya zo gaban likita likita ya kalle shi a matsayin ɗan ƙauye ƙazami ba gidaje wannan baya buƙatar a tantambe shi mai ke damunsa kawai a rubuta masa magani ba zai warke ba ko mai ƙauyancinsa likita sai ya tambaye shi me ke ka. tun yaushe da wani magani da wani magani kai amfani wannan lokacin ma ce je ka kawo min magungunan da kai amfani in gani idan ya kawo likita ya zo ya rubuta masa nasa maganin har yanzu likita bai yarda da kansa ba ya ce ka dawo bayan sati biyu mu gani jarraba yake abinda aka bashi din nan zai warkar da rashin lafiyar ko kuma ba zai amfani ba mai za a yi a canja masa wani to kai kana son ka warware wa mutum mara lafiya cutar da ke damunsa amma bai isa ka tattauna da shi ba bai isa ka zauna da shi ba yana can kana nan kana nan yan boko da da sarakuna da yan siyasa an je an taru an yi mitin wai za a za a maganta matsalar talauci duk cikin su ba wanda ya taba yin talauci bai san yadda ake talauci ba bai taba zama talaka ba shi ba dan talaka bane amma ya zauna wai za a warware matsalolin talakawa da matsalolin rashin aikin yi a kirawo wanda ba su da aikin kai me ya jawo ba ku da aiki da wata dabara da wata dabara kuka iya yi ba ta yi nasara ba me za ku iya yi a shawararku a ganinku inda za a yi muku me shi ne za ku iya yin aiki waɗannan masu daban nan a kira su me je ba ku cin wannan bala'in su faɗa da bakinsu to a shawararku a ganinku me da me da me kuke ganin in an muku za ku daina wannan bala'in za su yi magana sai a dubi abin da suka ce a zo a zauna a yi nazarinsa wanda za a mika hukuma a mika mata wanda za a mika masu kudi a mika musu wanda za a mika sauran al'umma to jama'a yaran nan ga bala'in da ke damun su su da kansu sun ba da shawara ga yadda za a su warke daga wannan masiba Ɓangare kaza na hukuma ne bangare kaza a neman masu kudi bangare kaza na kaza yadda za a samu a shawo kan matsalar amma yara sun haukace sun ɗauki makamai wasu a ce a haɗa su da 'yan sanda a kama su a ɗaure su a dake su a yi kaza ƙara ziga su kuke yi ba za ku warke ba ba za su daina ba saboda haka uwa inda gaske inda gaske muna son magantawa kanmu wannan bala'i wannan matsala babban abin da yake a gabanmu na farko mu ɗauki nauyin da Allah ya ɗora mana mu ɗauki nauyin da Allah ya ɗora mana mu kawar musu mu nesanta su daga inda suke koyo irin wannan bala'i duk galibi daga fulafulai ne fina-finai da ake kalla daga nan bala'in ya taso mu haramta musu kallon abin da muke ganin zai dagula musu mu raba su da mugayen abokai mu tsabtace unguwanninmu daga masu yadda waɗannan kayan mayan wanda ya jawo mu suke zama zama suke neman zama ba mu ba in kana ganin yau ka tsallake baka san me Allah zai goba in kana tsammanin kana da rai ka sha zaka mutu baka san halin baka san inda ƴaƴanka za su koma ba da haka nan ba mu da makiya ba mu da mugayen makiya macuta maciya amana a unguwanninmu fiye da masu da irin wannan kayan bayan wallahi suna cikakkun makiyanmu wallahi gara su da kowane inyamuri gara su da kowane arne suna sallah suna lalata mana kokowale suna sallah za ka ga mace da hijabinta da komai amma wai kwaya take saidawa ita mai sayan ta sani sai a zo ta wata hanya sai ga wannan ya bayar wannan ya karba an wuce an samu sana'a shi kenan za ta sa gwal irin wadda matan masu kuɗi suke sawa za ta sa atamfa irin wadda matan masu kuɗi suke sawa za ta yi kaza za ta ke ni, za ta yi waye ta irin wannan hanyar shi ma mai sayarwar zai zai yanzu ya tashi daga talauci Allah ya hore masa yanzu burin ya ƙara burin ƙasa ya sayi gidaje ya sayi filaye yana sa sutura irin wanda ya ga dama yana cefane irin wanda ya ga dama amma daga ina yake samu waɗannan abun da yake waɗannan abun to yan waya ina kiran mu mu daina laki kawai mu daina ehu sai abu ya faru mu ce la haula wala quwwata illa billah duk waɗannan abubuwan da muna jin su a nesa da mu kullum suna ƙara matsowa suna ƙara matsowa sannan duk inda aka zo za a biki ku taru ku ce wannan DJ din da ake kar ku ƙara bari a yi daga nan ne bala'in yake tasowa da an fara yanzu na ka ga wani ya maru wani daga wacce unguwar sai dan wannan unguwar ce kai kama da dan unguwar sai na rama masa daga nan sai bala'i daga nan sai ka ga tini in baka sa baka ga gawawaki duk inda aka yi wasa aka ce an daura aure kuma ina kiran mu mu dawo da daurin aure cikin masallatai duk mara kunya yana jin nauyin a ce ya zo ya tada wasu masu cikin masallaci in mun dawo da ɗaurin aure cikin masallatai duk da cewa galibin abubuwan ana yin su ne a gurin da ake bukukuwa ba inda ake ɗaura auren ba to an dai rage waɗansu a gurin ɗaurin auren a a can kuma wajen biki a yi in an zo wajen biki da an zo za a yi mana wannan kaɗe-kaɗen banzan mu hana saboda ba a fara su a ƙare lami lafiya kar mu bari ayi in mun ɗauki irin wannan matakai to mun iya namu saura mu bar wa Allah ba zai bar mu da kanmu ba ba zai bar mu da mu ba ba zai bar mu da mu ba zai shigo ya taimaka mana ya ga cewa eh lalle da gaske muna son mu fita daga cikin wannan bala'i Allah ka shirye mana da al'ummu Allah ka shirye mana da matasan mu Allah dukkan waɗanda suke yin sana'a da za ta gurɓata mana hankalin ƴaƴanmu da jikokinmu da maƙotanmu Allah ka hana albarka ta shiga cikin zuciyarsu Allah ka sa abin da suke samu ya zama musu bala'in duniya da lahira Allah ubangiji ka hana su jin dadin dukiyarsu Allah duk abin da suke samu ta irin wannan hanya Allah ka sa ya zama musu bala'in duniya da lahira ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وتوبوا إلى جميعا لكم تفلحون وصلوا على سيد الأولين والآخرين وقوموا إلى صلاتكم